yau uku ga watan Ramadan shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Fabrairu 2027 daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja a munasaba ta tafsirin watan azumin Ramadan a wannan darasi na yau wanda shine zai zama darasi na watan goma sha takwas kenan daga cikin darussan suratul baƙa, idan ba manta ba kafin mu tafi hutu na ƙarshen azumi da ya gabata mun kwana akan faɗin Allah maɗaukin sarki wai duk ala rabu kalil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa alarma malam Muhammad Ashiru zai karanta mana waɗannan ayoyi daga fadan Allah madaukakin sarki wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa har zuwa wato wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal janna bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين um, uh, kamar da aka ambata tun farko cewa mun kwana akan wannan aya wa fadan Allah madaukin sarki wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wadda ita ce aya ta 30 kenan ko aya ta 30 a cikin suratul baqara yanzu kuma insha Allah za mu tashi daga fadan Allah wa 'allama adama al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin wato aya ta 31 kenan a cikin wannan sura mai albarka to kafin mu kai ga bayanin fassara waɗannan ayoyi masu albarka za mu fara da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yi masa jinjina a kan falalar da ya mana a matsayinmu na bayinsa masu bukata zuwa gare shi da ya raya mu har muka ga wani ramadana bayan ramadana da ya gabata ya daga cikin falalar da Allah zai mabawansa ya ainihin wato raya shi har ya ga wani ramadana domin samun damar ganin ramadana da ranka da lafiyarka wata dama ce ta musamman ta sake bautata wa Allah da sake samun kyakkyawa alaƙa da Ubangijinka da gyaran kurakuranka da ainihin wato alkinta zuciyarka da kuma samun Allah ya ‘yanta ka Allah ka samu na cikin ‘yantattu ga baki ɗaya. Hadisi ya tabbata a cikin sunan na limamu Ibn Maja wanda sahabi Talatu dan Ubaidillah yake bada labarin wasu mutane guda biyu waɗanda suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta yace da suka musulunta sai zama ɗaya daga cikin su ya fi himma fiye da ɗayan shi wannan mai himma saboda himmar sa bayan ya musulunta har ma ya tafi gurin jihadi kuma har ya faɗi a matsayin shahidi a kashe shi a wannan waje wanda haka yana alamta ya samu babbar falala a gun ubangijinsa shi kuma ɗayan wanda bai fiye himma kamar wancan ba sai ya rayu har shekara ɗaya sannan Allah ya mashi rasuwa Talhatu ya ce wata rana kwanta bacci sai ne mafarkin na ganni gani ga su mu uku ɗin a taron alkiyama a ƙofa aljanna ya ce ko da muka tsaya a ƙofa aljanna an jima kaɗan sai wani ya leƙo mala'ika daga cikin aljanna sai yana tambayan ina wani ɗan wani sai aka kira wannan da ake ganin bayi da himma amma ya rayu har ya riske wani ramadana aka kira shi aka shigar da shi aljanna bayan wani lokaci kuma sai aka ƙara zuwa sai aka kira wanda ya fara mutuwa wanda ya mutuwar shahada ɗin nan wanda ake ganin yana da himma aliya sai shi ma aka shigar da shi sai shi kuma dalhatu mai mafarkin sai aka ce mai kai kuma ka jira ba yanzu ba aikinka da saura to da ya farka sai mafarkin nan ya bashi mamaki sai dinga duk inda ya zauna sai labarin mafarkin ana ta mamaki har zance ya koma kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanzu Allah yake ce musu me abin mamaki a ciki ba kun ce shi wannan suka ce eh to mun ga wancan ya fi himma yana da kokari shi kuma wannan mutum ne wanda yake ba wani mai himma ba gama garin mutum amma kuma sai aka ga cewa wancan da ba yi da himma ya riga shiga aljanna kuma an kai shi wani mataki maɗaukaki fiye da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ai babu wani abin mamaki a cikin haka alaysa qad qultu qultu innahu asha ba'dahu wa adraka ramadana ba'dahu yace ba kun faɗi cewa shi wannan aboki na shi ya rayu a bayansa kuma har ya riski watan ramadana ba ya yi azumi ya yi salloli ya yi kiyamun laili ya yi sujuda ya yi tilawa ya yi kaza ya yi kaza suka ce kwarai ku haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai bambancin da ke tsakanin su ba kadan bane duk wanda ya riski watan ramadana to yana da falala ta musamman ta riskan wannan wata kuma wata ne da yake bambanci tsakanin muminai ya ƙara musu falala da kuma munafikai ya ƙara musu nisanta da ainihin Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mu daga nifaka saboda haka riskar ramadana kadai wani abu ne na falala da ya kamata mutum ya gode wa Allah a kansa a cikin watan ramadana akwai abubuwa guda biyu muhimmai da ake so bayi su shine tsarkake jiki da kuma tsarkake zuciya ana tsarkake jiki ne ta hanyar ita wannan yunwa din da ake ji yunwa azumi din nan hanya ce ta tsarkake jiki da rage masa karsashi wajen saban Allah da sanya mishi tawalu'u da rutuna a gaban ubangiji sannan ita kuma zuciya abin da ke tsarkake ta shine alqur'ani sauraron karatun alqur'ani karanta shi sauraron tafsirin sa da kuma yin aiki da abin da ke cikin sa na dokoki da hukunce-hukunce da wajibobi da mustahabbai da sauransu saura ka waɗannan abubuwa guda biyu aka haɗa su a cikin watan ramadana a matsayin wato tambari na watan shine barin cin abinci da abin sha da barin sha'awa tsawon wuni har kwana talatin ɗin nan ko ashirin da tara da kuma yawaita karanta alƙur'ani yawaita tilawarsa yawaita sauraron shi da zuwa inda ake karanta shi wanda daga ciki shine irin wannan al'ada ta tafsirin alƙur'ani wanda ta shahara a ƙasashenmu wato shi alkur'ani mujarradin karanta shi kawai bai wadatar ba gare ka ana so ka karanta sannan kuma ka bibiyi ma'anarsa sannan kuma ka yi aiki da shi sannan ka zauna cikin masu karanta shi da bibiyan ma'anarsa waɗannan ayyuka ne na lada wanda suke taimaka wajen samar da tsarkin zukatanmu shi yasa sai zama a ƙarshen watan azumin ramadana mun fita daga watan alhalin muna matsayin mutane masu nagarta a jikinmu da nagarta a zukatanmu wanda wannan shine zai huwace mana mu samu tsira a wurin Allah madaukakin sarki ya zama an rubuta sunayenmu a cikin waɗanda aka yanta a wannan wata mai albarka so da muna yi wa kanmu wato wa fatan alkhairi muna yi wa junanmu addu'a Allah ubangiji ya sa mu ci albarka wannan wata mai albarka Allah ya ba mu ƙarfin gwiwar miƙewa wajen ganin mun yi ibadoji waɗanda za su samu mana da ɗimbin lada Allah ya hane mu daga zama kasalallu ko masu asara ko waɗanda ba su san ciwon kansu ba a wannan wata daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a cewa ya ba da labarin cewa mala'ika jibrilu ya yi addu'a cewa Allah wadaran mutumin da ramadana ta riske shi har aka shiga watan aka fita amma saboda lalaci da ta lalabuwa ya kasa aikata wani aiki da Allah zai gafata mai a cikin wannan wata duk da sauƙin gafara da yawaitar hanyoyin samun gafara amma a ce mutum lalacinsa da rashin sanin ciwon kansa ya kai ga cewa har watan ya shiga har watan ya fita babu wani canji a rayuwarsa saboda haka bai samu gafara ba mala'ika da ya ce Allah ubangiji wadaran wannan mutumi annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa da cewa amin amin amin har kafa uku to Allah ya tsare mu daga shiga cikin wannan mummunan yanayi a kamar yadda muka saba za mu ci gaba da yin wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a tattakaice a bisa manhajin da muke bi na karanta ayoyi da kuma bayyana wasu daga cikin maganganun da malamai suka yi akan fassara ayoyi da neman taimakon wato hadisai da za su taimaka mana wajen fassara ayoyin da kuma bayani akan fa'idoji ko fiƙihun da ke cikin waɗannan ayoyi masu albarka duka wannan a taƙaice kamar yadda muka saba insha Allah za mu tashi kamar yadda muka ambata daga faɗin Allah maɗaukakin sarki wa allama adam al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-mala'ikati An bi anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin Allah ya ce wa allama adam asmaa kullaha kuma sai Allah ya koya wa Adamu dukkan sunayen abubuwa, sun hun, sannan ya kawo su alal mala'ikati a gaban mala'iku, faƙala sai ya ce da su, An bi bi'uni ku faɗa mini bi asma'i ha'ula'i, ku faɗa mini sunayen waɗannan abubuwan in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya. Ai da ta gabata ta yi bayani akan dalilin wannan a wannan wato challenge da Allah ya wurga musu shine su mala'iku da Allah ya ce wa izgara buka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa da Allah ya ce mala'iku nayi nufin zan sanya wani maye a bayan ƙasa Allah ya ba su labari to sai suka ji cewa abin ya musu wani bambara kwai suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a ya Allah yanzu nan zaka je ka sanya wani a cikin ƙasa wanda zai yi barna ya dinga zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhalin gamunan bamu da aiki sai tsarkake ka bamu da aiki sai girmama ka ya Allah sai Allah ya ce musu a'a inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da baku sani ba abin da kuka sani kawai shi ne ku masu nagarta ne shi kuma wannan da aka halitta bai da nagarta irin irin taku iya abin da kuka sani kenan ni kuma Allah cikin ilimi na ina da wani ilimi wanda baku sani ba sai Allah madaukakin sarki ya soya musu jarabawa akan wannan ilimin shi ne Allah ya bamu labari anan ya ce wa allama adam asmaa kullaha kuma sai Allah ya koyawa ya sanar da Adamu sunayen abubuwa ga baki ɗayansu sun ma'aradahum alal mala'ika sannan Allah ya gabatar da su ga mala'iku faƙala ya ce da su an ubani labari bi asma'i ha'ula'i sunayen waɗannan abubuwa in kuntum sadiqin ibnu kafirin yake cewa hadha maqamun zakara Allah ta'ala fihi sharafa adama alal mala'ika a wannan waje Allah madaukakin sarki yana ambata mana daraja da fifikon da ya baiwa da ya baiwa annabi Adam akan mala'iku dinnan domin mene bima khassahu bihi min ilmi asma'i kullishai shay'in dunahum yadda Allah ya keɓance annabi Adam alaihi salam da ilimin dukkanin abubuwa koma bayan su mala'iku Allah bai ba su wannan ilimin ba da aka faɗin shi da ya ce a kullaha wa allama adama Allah ya sanar shi da annaba adam abul bashari al'asma'a sunaye kullaha ga baki ɗayansu wannan kullaha ɗin ya zo ne a matsayin da listigraƙil jins inda an ce wa allama adam al'asma'a zantar na iya tsayawa amma sai aka ƙara da kullaha aka ce duka kafatanin sunaye to me ake nufi da waɗannan sunayen malamai sun tattauna tattaunawa mai tsayi akan me ake nufi da sunayen da aka gaya masa wasu suka ce ana nufin sunayen su kansu mala'ikun wasu suka ce a sunayen zuriya annabi adam alaihi salam ga baki ɗayansu wasu suka ce sunayen abubuwa ga baki ɗaya wato itatuwa da tsirrai da dabbobi da sauran abubuwan da ke duniyar nan wannan zancen wanda yake ganewa ya fi nagarta domin a cikin hadifin da ya zo game da ƙistar ashafa'atul uzma ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rana alkiyama wanda kowa sai ya ci gajiyar wannan ceto wato bayan tsayuwa alkiyama a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin cewa Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa yin irinsa ba an tsaya tsawon shekaru an rasa ma inda ra'ayi sai mutane su yi shawara cewa bari a nemi wani cikin mutane wanda yake da fuska a wajen Allah ya je ya roki Allah madaukakin sarki a rangwanta wa mutane a yi musu hisabi kowa ya san inda zai je to a cikin wannan hadisin mutumi na farko da aka fara zuwa wajen shi don neman wannan alfarma shine Adamu Abul Bashari alaihi salam mutane wakilan mutane a filin alkiyama sai su ce da Adamu kamar yana nabi ba da labari fa ya tuna adama sai suka je gun adamu fa ya quluna anta abul bashari su ce masa ya adamu kai ne uban dukkanin yan adam khalaqaka Allahu bi yadihi ubangiji ya halicce ka da hannunsa wa asdada laka mala'ikatahu ubangiji ya umarci mala'iku su maka sujuda wa allamaka asma'a kulli shay'in kuma Allah ya sanar ka sunan komai to kaji wannan hadisi ya nuna mana cewa asma a kulla haɗin nan sunayen komai ne a bisa yadda malamai suka yi bayani dogaro da asarai da maganganun malamai cikin magabata shine Allah maɗaukakin sarki yayi ma annabi Adamu ko dai ilhama ilhama shine Allah ya kimsa mushi waɗannan bayanai ko kuma ya mushi Talƙini. talƙini shine a dinga faɗa yana maimaitawa kamar da ake koya ma yara 'yan islamiyya karatu wato aka nuna mishi ga baki ɗaya halittun duniya gaba ɗayansu kowace irin halitta da ka sani da tsuntsaye da dabbobi da abubuwan da suke ɗabi'iyya kamar duwatsu da koguna da kwazazzabai da bishiyoyi da mutane da aljanu da komai da kake gani a duniyar nan duka Allah yana wa Adamu su sannan kuma Allah ya ce mashi wannan kaga sunan shi kaza wannan sunan shi kaza wannan shine kaza wannan shine mahadin kaza da kaza duk wani ilimi a wajen Allah ya nuna mai shi kuma Allah ya bashi karfin basira da duk ya rike abubuwan gaba ki daya sannan sai aka nuna wa mala'iku aka ce to ku kuma ku faɗa mana wannan al-imamu ibnu al-qayyim a cikin littafin shi mai suna miftahu daris sa'ada cikin juz'in shi na farko yake cewa lamma arada Allah ta'ala izhara tafdili adama wa tamyizihi wa fadlihi mayyazahu wa faddalahu alaihim bil ilm lokacin da Allah madaukakin sarki ya so ya gwada wa mala'iku cewa annabi Adam na da wata daraja da wata falala wacce su ba su da ta, su ba su samu irin wannan falala ba a wannan lokaci sai Allah madaukakin sarki ya fifita shi ya ainihin bambance shi da wani ilimi fa'allamahu a kullaha sai Allah ya sanashe shi sunaye ga baki ɗayansu sun ma'aradahum ala mala'ikati sannan Allah ya gabatar da sunayen ga taron mala'iku sun ma'ala ibn ƙaimi ke cewa wadda ala subhanahu fi adama min sifatil kalami ma kana bihi afdala min ghairihi min al-makhluqat Allah ya sanya wa Adamu wata siffa wacce ta bashi cikakkiyar kamala fiye da dukkanin sauran halittu ita ce mene yace wa arada subhanahu an yuzhira li mala'ikatihi fadlahu Allah ya so ya gwada wa mala'iku falala annabi Adam wa sharafahu da darajarsa fa azhara lahum ahsana ma fihi sai Allah ya bashi mafi kyan abin da zai iya ba halitta huwa ilmuhu shine ilimin Allah Allah ya bashi ilimi fadalla ala anna ilma ashrafu ma fil insan wa anna fadlahu wa sharafahu inna huwa bil ilmi wannan yake gwada mana cewa abinda zai ba dan adam daraja to shine ilimi dan adam yana samun dawaka ne da daraja kawai ta hanyar ilimi domin ga mala'iku wanda tasbihi kawai suke yi ba sa yin wani abu sai bauta Allah ba sa saban Allah ba sa ainihin wato gazawa daga bin umarnin Allah amma Allah ya ɗaukaka annabi Adam a kansu saboda ilimi to wannan yana gwada abin da ke cikin ilimi na daraja da fifiko akan sauran abubuwa na daraja fifikon da Allah yake wa mutane a za mu lura cewa a cikin abin da aka sanace shi na ilimin ba ilimin bauta Allah bane kawai ba bayani ne akan sallah da azumi da zakka da hajji da sauransu ba bayani ne akan sunayen abubuwa wato kamar ka ce wani ilimi ne wanda kamar ilimin ma boko ne ke ilimi ne da ya shafi rayuwa ka ga abu ka gane shi ka san meye shi ka san yaya yake ya rayuwar shi take ya ake gudanar da shi wanda wannan ya shafi ilimin rayuwa shi kanshi ilimin rayuwa saboda yana komawa ga ilimin addini domin ilimin rayuwa ana koyan shi ne al'asul gare shi a koye shi a iya don a san daraja Allah don a yi amfani da shi wajen bautata wa Allah wato ya kamata a ce duk bokon da mutum zai duk ilimin da zai yi a cikin boko idan ya zurfi sai ya ƙara tantance cewa lalle Allah ya isa mahalicci domin Allah da ya halicci waɗannan halittu ya sanya musu wannan ɗabi'a to lalle ya kai abin a yaba masa ma'ana yanzu idan kai zurfi a ilimi na kimiyya da fasaha ko ƙere-ƙere ko ilimin sanin halittar dabbobi ko sanin halayyar ɗan adam sai ka riski cewa ai duka waɗannan abubuwan Allah ne ya yi su duka iyawa Allah ce Allah shi halicci kyankyaso ya halicci gizo-gizo ya halicci giwa ya halicci kuda ya halicci kwado kai ne karatun biology da kake karantar ɗabi'ar waɗannan dabbobin to kamata ya ka ƙara gode wa Allah Allah shi halicci ɗan adam ya sanya mishi basira da tunanin ya zai tsara rayuwarsa ya zai tsara tattalin arzikinsa ya kamata ya gudanar da noma ko kiwonsa ya kamata ya gudanar da muhallinsa duk wani abin da ake karanta a cikin boko to kamata ya ƙara sanar da kai cewa lalle Allah madaukakin sarki sarki ne mabuwayi domin shi kinta wa dan adam duka wannan tunanin dan adam din ya tsara duka wannan rayuwar sanadiya kai kuma ka zo a matsayin ka na mai bincike ko mai nazari ko mai karatu a wani ilimi kake karanta wannan abin kana ganin irin abin da dan adam ya kai gare shi na abin ban mamaki to Allah ne ya bashi wannan ilimin to ka ilimi dukan shi yana da alaƙa da junansa a can sama in ya tafi tafi zai haɗe da junansa sai mu ga cewa a nan abin da aka sanar shi da adamu ilimi ne da ya shafi kusan komai na rayuwarmu ba ilimi ne da yake banci wani fanni ba daban wanda ke nuna cewa kowane fannin ilimi yana iya samowa da mutum daraja da kima idan ya daraja wannan ilimin idan ya tsaya ya yi shi yadda ya kamata ubangiji maɗaukakin sarki ya nuna ma mala'iku cewa adamu alaihi salam yana da falala a kansu saboda ya san abin da ba su sani ba a cikin ilimin da Allah ya sanar shi sai Allah ya ce da hudu sannan Allah ya bujiro da su Allah ya gabatar da su to a nan za mu lura da cewa idan yaƙin lissi yaƙin ayar aradahum aka ce da damiri na maza na al'aqil ne kwanda aka ce wa allama adamal asma'a to al'asma jam'i ne wanda yake ainihin jam'u takfir wanda jam'u takfir kuma yana mahallin wato suna ne wanda yake na mata da aka aka ce kulla ha. ba a ce kulla hum ba ha dukkaninsu to da kamata ya yi anan ba sai a ce summa ha? sannan ya gabatar da su amma sai aka ce araba hun. ya gabatar da su mazaje masu hankali maimakon ya gabatar da arabaha ya gabatar da sunaye na abubuwa kamar da aka ce a allama adaman asma'a kullaha sun ma arabaha amma sai aka ce arabahum me yasa aka mai da shi damirul aqil don nuni zuwa ga cewa abin da aka gabatar mai ɗayan fassara biyu ko dai an gabatar mai da mutane aka nuna mai sunayensu a bisa fasara wanda suke ganin cewa abinda aka gabata mai su ne mutane sai zama aradahum ai a aradal ashkhasa ko kuma wasu suka ce a komai da komai ɗin ne ba mutane kadai ba amma aka ce a arabahum litaglib litaglibil aƙil. domin a cikin abin da aka nuna ma Adamu akwai mutane akwai dabbobi akwai tsuntsaye akwai abubuwan da ba sa motsi kamar duwatsu da bishiyoyi da makamantansu amma sai aka fi amfani da damirin mutane masu hankali aka ce a rabahun saboda abin da ake ce ma a taglib A taglib A taglib shine amfani da damirin wanda ya rinjaye kamar yadda a ƙur'ani to da dama sai amfani da damirin maza amma hadda mata a ciki aka ce ya allazina amanu idza nudiya lis ya ku da kuka yi imani kaga damirin maza a allazina amanu ba a ce wal mu'minati ba to ana nufin amma hadda su matan za ka ce fas'au ku tafi ba a ce fas'aina ba to wannan shine a taglib wato yi amfani da damirin wanda ya rinjaye ɗayan kuma ya bi sawunsa a irin nan kamar da Allah yake baraka sautu nuyi wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in Allah ne ya halicci kowace halitta daga ruwa sai Allah ya ce mene faminhum man yamshi ala batani kaga sai aka ce faminhum ba a ce ha ba daga cikin halittun akwai wanda ke tafiya a kan cikinsa mai jan ciki kuma duk halittun da ke jan ciki ba sa cikin al'aƙilun amma ka ce famin home saboda a rinjayar da ɓangaren ɗan adam famin home manyan shi ala batsanihi famin home manyan shi Jilai ne, kaga shi ɗan adam kenan mai tafiya a kan ƙafa famin home manyan shi la arba'in akwai mai tafiya a kan ƙafa hudu su ne sharu da tumaki da awaki da sauran dabbobi amma kowanne ta aka ce faminhum wa minhum wa minhum sai ko a ce famin ha daga ciki akwai masu tafiya da ciki su maciji da sauransu sai a ce wa minhum sai a faɗi mai kafa biyu shi da ɗan adam kenan wa minhum man yamshi ala rijlaini kaga ɗan adam kenan sai a sake cewa wa minha da kuma masu tafiya ala arba'in ko mun gane amma duka sai a kawo faminhum wa minhum wa minhum dan mene dan ɗan adam shi ke gaba da duk waɗannan halittun duk da quantity wise halittu sun fi ɗan adam yawa amma kuma ɗan adam shi Allah ya ba ragamar rukon duniya da juya akalan halittun shi yake yadda ya ga dama da ƙasa da ruwa da duwatsu ya tona ƙasa ya yi rami ya sa foundation ya gina gini ya kankara dutse ya faffasa shi ya yi gini da shi ya tara ruwa ya yi noma da shi shi yake juya dabbobi ya yanka wanda ya ga dama ya ci ya sa wanda ya ga dama a cikin zu ya dinga kallon shi yana yana nishadi ya sai da wanda ya ga dama duk Allah ya ba dan adam dama juya halittu ka sai zama damirin sa ya galabaici da su to haka anan ma da aka ce aka ce summa aradahum alal malaika to amma kuma akwai wata qira'a da ta zo kira malam Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda shi ya zo da lafazin summa arabahunna ne kun summa aradahum ya bi da summa araba hunna. shi ya maida damirin zuwa ga al-asma kenan wa allama adam al asma al-asma kamar da muka ce jam'u ne jam'u takfirin ne saboda haka damirin sa damirin mata ne shine hunna. shi ya maida damirin zuwa ga sunaye wato sai ga mana a ma'anar tilawarsa sunayen kawai aka nuna wa annabi adam ba a nuna mishi abubuwan da ke wakilcin sunayen ba amma mun ji cewa an fito mai da duka abubuwan yanzu da aka fito da abubuwa iri daban-daban wanda mutum bai sani ba ko kuma aka tara wasu mutane wanda bai san su ba sai ana ana gabatar da su a ce wannan shine wane dan wane mutumin gari kaza wannan shine wane wane ma'aikaci a wuri kaza wannan shine wane wane ba haka da aka mushi ci mushi wannan misali wannan shine Peter shi ake zubawa a motoci da sauran injina sai su motsa kaga wannan e ita ce mota can gaba cikin al'umma ka za a zo a yi wasu mutane su dinga amfani da ta wajen tafiye-tafiye kamar haka duk aka gwada ne wa Allah Adam al-asma'a kullaha Allah ya gwada na Adam ilimin komai da kuma abin ya gan shi karara ya gan shi karara ya ga jinsin sa karara aka ci mishi kuma wannan ga sunansa ga aikinsa, ga yadda ake amfani da shi a cikin al'ummarka ko a cikin zuriyarka ga mutanen wuri kaza su za su yi irin abu kaza Allah ya nuna mushi gaba kida a wata riwaya kuma a tilawar ubayi dan ka'ab kenan shi kuma bai da lafazin thumma arabaha yabo wato da asalin abin da ya dace da siyakin zancen wa allama adam al-asma'a kullaha thumma arabaha sannan aka gabatar da su gare shi shi annabi adam alaihi salam a takeice wa masu albarka abinda wannan aya take cewa shine ubangiji madaukakin sarki yayi ma annabi adamu wahayi ko dai ta hanyar ilhama ilhama shine Allah ya kimsa maka wata fahimta sai ka ji kawai ka gane abu ba tare da wani ya gaya maka ba ko kuma ta hanyar talqini shine ta hanyar koyan karatu da biyawa a gaban malaminka kamar yadda yara 'yan makaranta a firamare ko a islamiyya suke koyan karatu ta hanyar ne. to ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi wanda Allah ya ba kanshi sani ta haka Allah ya sanar da annabi Adam sunayen halittu ga baki ɗayan su tun daga sunayen zurriyarsa ɗaya bayan ɗaya da sunayen mala'iku da aljanu da sauran halittu da tsirrai da duwatsu da taurari da 'ya'yan itatuwa da abin da ke sama da wanda ke ƙasa da wanda ke cikin ruwa da wanda ke kan tudu dukkaninsu Allah ya nuna mushi da harsunan mutane da yanayin jinsin mutane Allah ya mushi haka don ya fifita shi akan mala'iku don a nuna falalasta kan mala'iku cewa su ba su san waɗannan abubuwan ba don kuma Allah ya nuna musu cewa wannan sabuwar halittar da kuke da jayayya a kanta kun ji irin ilimin da na kimsa mata don haka take da damar ta zauna a duniya ta gyara duniya ta yi abin da ya dace a duniya kenan zama a duniya bai yiwuwa sai da ilimi su kuma mala'iku ilimi ba shine sabgarsu ba za mu zo mu ji sabgarsu su tasbihi ne kawai to a duniya kenan masu tasbihi kawai ba za su iya rike duniya ba wanda za a ce a duniya aikin shi kawai dan tarbi tasbihi da sauran tilawa kawai abin da iya kenan to ba zai iya rike duniya ba sai dai ta addu'a zai iya tsira a lahira amma a duniya to ana buƙatar wanda suka san ilimin duniya su ne za su iya riƙe duniya wannan shine abin da Allah ya gwada ma mala'iku a aikace a cikin wannan aya ayan nan ta da fa'idodi masu yawa fa'ida ta farko wanda kowa zai iya ganin ta zahiri shine nuna falalar ilimi ta kuma cewa ilimi shine asasi shine ma'auni wajen samun fifiko tsakanin mutane mutane na iya fifitan junansu da wasu abubuwa da yawa misali wani jinsi ya fi wani ko wani wanda ya shekaru kaza ya fi wanda bai kai shekarun ba daraja ma'ana dattawa suna da fifiko akan matasa maza suna da fifiko akan mata sannan mutanen gari kaza watakila suna da fifiko akan mutanen gari kaza don mutanen wancan garin sun fi samun rayuwa mai kyau fiye da na wancan garin watakila a samu wani yare ko wata al'ada wadda tafi wani yare ko na al'ada duk ana iya samun wannan to amma fifiko mafi tabbas a cikin ɗan adam shine ilimi wanda har yana iya overlapping wanda bai da wata daraja sai ya samu daraja idan yana da ilimi wanda ba a san shi ba sai a wayi gari an san shi wanda da ba wanda ya damu da shi sai a waye gari a damu da shi a sakamakon ilimi wannan nuna cewa wannan al'umma ta ɗan adam to ba ta da abin da za ta kama ta ɗaukaka kama ilimi duk inda mutane suka taru suna son su samu ci gaba suna son su samu ɗaukaka suna son a dama da su suna son su yi kafaɗa da kafaɗa da sauran masu ci gaba to su kama ilimi su kama ilimi da dukkan nau'o'insa su ba shi priority su ba shi ainihin abin da ya cancanta na wato na infaki na ciyar da dukiyarsu wajen ganin cewa ilimi ya yaɗu a cikin al'umma da zaran ilimi ya yaɗu a cikin al'umma wani al'umma za ta samu haske za ta samu ɗaukaka za ta samu daraja domin wannan ne tushen uban mutane ga baki ɗaya annabi adam kamar da muka ji a baya menene asalinsa ƙasa wadda aka ɗebo kala daban-daban aka cakuɗa ta wuri guda aka batta har ta kwana da kwanaki a wata riwaya an ce shekara arba'in har ta yi yauƙi ta yi wari kamar irin warin da ƙasa take idan an cakuɗa ta ana so a yi ginin ƙasa sannan aka batta har ta bushe har ta yi rami ta zama faƙo sannan Allah ya zo daga baya hura mata rai wannan shine asalin Adamu alaihi salam kamar yadda asalin ƴaƴan shi da jikokin su da jikokin shi daga mani wani ruwa da Allah ya ce ma'in mahin ruwa wulaƙantacce. amma waɗannan halittun waɗanda aka yi babansu daga ƙasa su kuma aka yi su daga mani amma Allah ya ba su wannan ɗaukakar da yake ba yake ba ɗan adam a wannan duniya ɗaukakar nan mene menene sanadinta shine ilimi wanda duk bai ilimi ba cikin ƴan adam sai ya zama ba da bambanci da dabbobi wanda bai ilimi ya san Allah ba wanda bai ilimi ya gyara rayuwarsa ba wanda bai ilimi ya yi tauhidi ga Allah ba wanda bai ilimin da zai yi wa kansa rumfa ta hana shi jin zafi ta hana ruwa ya buge shi eh, bai ilimin da zai samo da kanshi abinci ya samo da kanshi tattalin arziki ya samo da kanshi tsaro da duk abin da dan adam yake bukata ba sai ga bai da bambanci da dabba sai da bambanci da dabba domin dabba ita ce bata san duka waɗannan ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya fifici dan adam da ilimi akan sauran halittu isu isu dan adadin ma a tsakankaninsu wanda da yake da ilimi sai ya samu daraja kamar da Allah yake cewa na utul ilma daraja kamar da Allah yake cewa hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamu cewa waɗanda aka baiwa ilimi ba za su yi daidai da waɗanda ba a baiwa ba wannan aya abu na farko da take ba mu kenan na watin darasi shine muhimmancin ilimi a wani rayuwa ta dan adam da kuma cewa ilimi na iya baiwa mutane marasa falala Allah yana iya ba su falala ta hanyar ilimi akwai mutum mai suna Atsa ibn Abi Rabah malami ne cikin malaman tabi'ai Allah ya gafarta masa ya rasu shiga ta 114 bayan hijira ya kasance a zamanin sa babban malami ne a kasar Makka amma asalin shi bawa ne wanda aka kamo iyayensa a matsayin kamammu kuma ah, bai da kyakkyawar fuska an ce fuskar shi mummuna ce sannan gurgu ne wanda in yana tafiya yana ɗingishi abin ban dariya sannan baƙin fata ne a cikin larabawa ƙwarai shawa dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da Allah ya taimake shi ya tashi yayi ilimi ya tashi ya san abin da ya kamata ya sani na addini sai ya zama babban mutum a cikin su ya zama na cewa a garin Makka babu wanda yake da yancin ya ba da amsar tambaya ta addini sai shi sai in baya nan sai in shi ya bada dama a hukumance akan dashi shine mufti na garin makka saboda mene saboda darajar ilimin sa irin wannan suna nan da yawa a cikin tarihi mun yi magana akan wasu su a wata a wasu munasabobin abu na biyu shine ilimi yana maida da na ƙasa ya koma na sama kamar yadda jahilci yake mai da na sama ya koma ƙasa idan mutum aka aka aka ya taso a wurin da ake da ilimi idan ya samu ya koyi wannan ilimin sai ya samu daraja ta tabbata idan ko yake daukan wannan ilimi to sai ya koma baya sai zama ba za a yi labarin sa ba ba za a bukaci abin da ke wurin sa ba sannan kuma ya zama koma baya a cikin mutane to haka mu tashi mu nemi ilimi farko ilimin shari'a da ya shafi addinin mu shine abu mafi muhimmanci wanda yake fardu ainin ilimin tauhidi da zamu tsayanta Allah ilimin ibada da zamu bautawa Allah da kuma sauran ilmomin da suke da alaka da waɗannan wannan dole ne akan duk musulmi ya iya karanta alkur'ani da zai sallah ya san tauhidin Allah madaukakin sarki ya iya kuma tsarki da alula in mata ne su iya abin da ya shafi wankan al'ada irin nasu na mata da sauran ibadoji da suke na wajibi waɗannan duka dole ne mutum ya iya su sannan ko mutum ya nemi ilimin da shafi rayuwa da gwargwadon bukata da gwargwadon abin da yake yi ko yake so ya yi don rayuwarsa ta inganta don rayuwarsa ta zama mai kyau mai daɗi wannan ilmomi su ne abin da ake magana a nan abu na uku shine ilimi shine tushen tsaida duk wani ci gaba na ɗan adam a duniya duk wani civilization ko ta al'umma da ta ci gaba da ake labarin ta a da ko a yanzu za ka samu cewa wannan al'umma ta bai wa sha'anin ilimi muhimmanci wannan shi ya tabbatar mata shi ya mata zaman shi ya tabbatar mata da samuwar ci gaba a tattalin arziki a ƙarfin soja a ƙarfin siyasa a ƙarfin ilimi na kimiyya da fasaha ko ƙarfin ilimi na nazariya ko na makamancin haka abu na gaba shine wata a magana da al'allama Muhammad ibn Salil al ya faɗa Allah ya gafarta masa Uthaymeen yake cewa wannan aya tana nuni zuwa ga cewa harshen ɗan adam wato languages kenan harsunan ɗan adam yarurruka to su ma sun samo asali ne daga Allah madaukin sarki ba iyawa mutane bane wato wannan ya taso ne daga magana da aka yi akan cewa to mun ji cewa Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa to da wani yare Allah ya sanar da shi malamai sai wannan tambayar kuma malamai suka yi ta maganganu waɗanda suke ba dole sai an kawo su anan ba amma dai a ƙarshe Allah ya bawa kanshi sanin wane yare ne yaren da ya magana da Adamu da shi wane yare ne da aka sanar da Adamu da shi Adamu din alaihi salam ya ga mala'iku da wannan yaren wasu ce Siriyaniya wasu ce Ibraniya wasu ce Arabiya da sauransu to anan ne sai malamai suke cewa wannan yana nuna cewa hatta shi kanshi halshe yaren da muke magana da shi hausa ko fulatanci ko nufanci ko kanuri ko ingilishi ko arabiya ko dukkanin harsunan duniya ta ina aka samu su sai suka ce an samu su ne daga wannan abin da Allah ya sanar da annabi Adam suka ce ma ai Allah ya sanar shi dukkanin yarurruka ne ma tunda su ma suna cikin allama Adam al-asma'a kullaha to daga nan ne kuma ƴaƴansa da jikokinsa da zuriyarsa kowanne sai su zaɓi wani harshe cikin harsunan da ke komawa zuwa ga babanmu ɗin nan gaba ɗaya sai su dinga magana da shi to amma a inda mutane suke ta ina suka samo harshe to wannan wani abu ne da Allah ya barwa kanshi sani malamai masana ilmomin kimiyya da masana ilmomin tarihin ɗan adam sun yi iyayensu su ga cewa sun kwakulo wasu asa wasu documents ko wasu bayanai ko da archaeological evidences ne wato wanda suka shafi kufai na ɗan adam inda za a iya gane asalin yaren dan adam amma Allah bai ba mutane wannan dama ba yana cikin ilimin gaibu da Allah ya bawa kansa har ma aka kai ga a cikin wato tsari na ilimi na kimiyyar harshe aka kai ga ittifaqin cewa wannan wani karatu ne wanda ba wanda ya san shi Allahu a'lamu bihi kamar yadda ana tafsirin aka ce hamin za ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika to aka gun masana kimiyyar harshe aka ce me asalin harshen dan adam sai a ce Allah ne kawai ya san wannan wannan da kafiransu da musulmansu su sallama wa mutane su sallama Allah akan wannan abinda kai muka sani shine idan an haifi mutum ya taso a wani waje dole wurin dai suna da yaren da suke magana da shi in ya taso a cikin wannan wuri zai fara magana da wannan yare automatically zai ji ya iya shi sannan kuma Allah ya ba mu basira da ƙarfin kwakwalwar da bayan mun iya mu na garinmu za mu iya koyon wani yare mu sake koyon wani yare babu iyaka ofin in kana so yi koyon yare hamsin kwakwalwaka ba ta cika ba ka koya kai ta koya haka iya duka kwakwalwaka ba za ta cika ba saboda a ce yarurrukan ayi sun maka yawa don haka yare na ɗan adam asalin shi daga Allah ne tushensa amma kuma Allah ya ba mutane dama su ainihin yauƙaƙa yaren su ƙara mishi faɗi za ka ba ga mutane suke da basiran ƙirƙiro abubuwa sunaye da zaran sun gansu wanda da ba su san su ba amma idan abin ya zo sabo cikin su, za su nemi sunan da za su bashi wanda ya dace da kamanninsa ko aikinsa ko yanayinsa ko rabu makamancin haka wallahu ta'ala a'lam sai abu na gaba shine malamai suka ce wannan aya tana nuna halaccin ayi mutum jarabawa akan abin da ya ce ya sani idan ana so a tabbatar da mutum ya iya wani abu ko bai iya ba shi yana cewa ya iya mu kuma mu san ya iya ko bai iya ba sai a mai jarabawa shine abin da Allah ya wa mala'iku Allah ya sanarce da annabi Adamu abubuwan da ya sanarce shi su kuma yace to ku gaya mun sunayensu. kaga Allah ya musu jarabawa kenan akan abin da za su ke ganin su suka fi cancanta idan aka samu yanayi na mutum fiye da ɗaya masu neman wani abu ko wanda suke ganin sun cancanci wani matsayi to babu laifi in arasa yadda za a gane wanda ya fi fifiko babu laifi a yi musu jarabawa wanda daga nan ake gane wa ya fi iyawa wanda kuma duk ɗan adam ya saba da irin wannan a cikin rayuwarsa wannan aya tana nuna halasci da kuma asali game da yi wa mutum jarabawa don a san iya abin da ya gane a cikin abin da ke tuce ya gane alimamu bin hajjari Allah ya gafarta mushi a cikin fatuhul bari sharin sayul bukhari ya yi magana a kan abin da muka ambata na mai ake nufi da al'asma ya ce wasu sun ce zurriya wasu sun ce sunayen mala'iku wasu sun ce jinsin abubuwa banda nau'insu wannan shine ƙarin maganar da ba mu ji ba jinsin abubuwa kamar yadda muka ambata ɗazu misali cikin misali yanzu bishiya jinsi ce akwai kala-kala akwai bishiyar mangoro akwai ta ayaba akwai ta kaza to da aka nuna wa adamu a bisa wannan zaton shine jinsin bishiya ba nau'o'in bishiya ba kamar yadda muka ce ai mota jinsin abun hawa ne akwai kuma nau'i iri daban-daban to kamar dai haka sai a kiyasi akan haka a sannan da Allah ya ce wa allama adama sai kuma Allah ya sanar da adamu wannan yana gwada mana cewa ilimi to ana sanin shi ne ta hanyar koyo a gun malami ba a sanin ilimi kawai mutum ya koyi da kansa kamar da hadisi yabo innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum nabi sallallahu alaihi wasallam yace ilimi yana samuwa ne ta hanyar mutum ya koya kamar yadda hakuri yana zama ɗabi'ar mutum ne ta hanyar mutum ya saba wa kanshi da hakuri din saboda haka ilimi baya yiwuwa kowane iri ne mutum ya ce bari ya koya da kansa wanda ya je zai koya da kansa to karshe yana ɓata ne ko kuma koda bai ɓata ba zai sha wahala zai bi hanya mai tsayi kafin ya kai ga wannan ilimin amma idan ya nemi isti'ana da malami to sai Allah madauki sarki ya sauwake masa hanyar koyon ilimi ya koye shi cikin lokaci kankani saboda ba a koyon ilimi da koyi da kanka sai in mutum ya kai wani mataki na musamman wanda wannan mataki yana da ma'aunai da zai iya gane daidai da abin da ba daidai ba sannan ilimi yana farawa ne da sanin sunayen abubuwa kamar yadda muka ji a nan. wa allama adam al-asma shine mafarin ilimi da abin da za koya mutum to a fara koya mai sunayen abubuwa mabambanta waɗanda suke cikin wannan ilimin domin ya gane su wannan zai ba shi dama ya iya gane sauran sarƙaƙiya da lungunan da ke cikin wannan ilimin waɗannan sun isa a matsayin fawa'id wanda ishara ce kawai zuwa ga wasu fa'idoji da yawa da yawa da malamai suka fitar a cikin wannan aya mai albarka sai mu faɗin Allah maɗaukin sarki qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana na'am قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سي سكتي سبحانك سركي يا تبت أغريك لا علم لنا مبا مدوني إلمي illa ma allamtana sai wanda ka sanar da mu innaka lallai anta lallai kai al'alimul hakim lallai kai ne cikakken masani alhakim mai yin hukunci wannan amsar da mala'iku suka bayar kenan da aka ce da aka ce musu an bi'uni bi asma'i haula'i to ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa sai suka ce subhanaka Tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah la ilma lana mu ba mu da wani ilimi illa ma allamtana sai abin da ka sanar shi mu innaka antal alimul hakim lalle kai kai ne mai cikakken ilimi ko mai hikima wannan kamar wato ita ce fassarar abinda suka faɗi a baya da suka ce qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik mu masu yin masu tasbihi da gode maka ne to kaga anan mai suka ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka can sun ce nusabbihu muna yin tasbihi bihamdika da gode maka wa nuqaddisu laka kuma muna ainihin tsarkake ka anan da aka faɗa musu wannan zance abu na farko da suka fara cewa subhanaka za mu zo mu ji a gaba cewa wannan ya daga cikin manyan aikin mala'iku za mu zazzakulo insha Allah a darasi na gaba daga alkur'ani yadda ƙur'ani ya nuna cewa daga cikin babban aikin da mala'iku suke yi akwai tsarkake Allah subhanaka subhanaka za mu ji insha Allah domin lokaci ya riga ya kawo jiki a ƙalu suka ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka la ilma lana babu ilimi a gare mu illa ma allamtana sai abin da ka shi mu innaka antal alimul hakim lalle kai kai ne mai cikakken ilimi alhakim ko mai hikima wannan shine amsar da mala'iku suka bayar kamar yadda muka ambata sai suka tsarkake Allah madaukakin sarki suka kuma yi ikirari suka tabbatar da cewa sun samu gajiyawa kuma ba su sani ba su gajiyayyu ne kuma ba su da ilimin da suke cewa wato za su yi amfani da shi su yi bayani farinsa suka ce subhanaka ma'anan subhanaka nunazzihuka muna tsarkake ka amma la yaliqu bika daga duk abin da bai dace da kai ba Allah tsarkake Allah daga shirka babbata da karamata tsarkake Allah daga saɓo. tsarkake Allah daga naƙasa a cikin siffofin shi ko buwayarsa ko iliminsa tsarkake Allah a cikin ainihin wato ayyukansa na ƙudurarsa da iradarsa da rayawarsa da kashewarsa da ruwan sama da yake zubarwa da duk abin da Allah yake na ayyukansa to an tsarkake shi cewa shi buwayi ne gagara gasa babu na ƙasa a cikin wannan aikin da yake yi babu wanda ya isa kuma ya kawo mai tangaro ko ya hana ko ya mushi wata harƙalla ko ya shiga mishi cikin aikinsa subhanaka kenan wato muna tsarkake ka ya Allah daga duk abin da bai dace da kai ba da kuma a ƙari akan wannan muna tsarkake ka daga mu faɗi abin da ba mu da ilimi a kansa kaga tsarkakewa a jumlace duk abin da shafi bai wa Allah matsayi da daraja maɗaukakiya da Allah ya cancanta kore duk wata naƙasa da duk wani abu mara kyau ko mara daraja ko mara nagarta ko mara tsarki daga barin Allah to wannan shine tasbihi a jumlace kenan sannan akwai tasbihi ake banci a cikin wannan aya shine ba za mu faɗi abin da ba sani ba domin faɗin abin da ba a sani ba game da sha'anin Allah to wannan ba tsarkake Allah ba ne za mu zo kuma mu ji magana akan tasbihi wanda ake shi kuma da lafazi tasbihi wanda ake ta hanyar furtawa ya yake shi kuma za mu ji wannan a gaba insha Allah a takaice suka ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka la ilma lana ba mu da wani ilimi wannan la ana ce mata nafiya lil jinsi wato tana kore duk wani jinsin ilimi duk wani abu da za a kira da suna ilimi sun kore wa kan sun ce ba su da shi wato sun tsaya a jahilai kafir wannan fa da suna da wani nasibi a cikin ilimi amma a gaban Allah to kakan kankan da kai ne ka nuna baka da komai Abin da Allah ya sanar shi na ilimi dama nashi ne da haka su ba su da komai nasu da haka suka ƙara da suka ce la ilma lana qalu haka suka kara da la ilma lana ba mu da wani ilimi illa ma allamtara sai abinda ka sanar mu ya Allah wanda Allah yake faɗa cikin ayatul kursi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a su halittun Allah ba sa iya kewayewa ilimin su bai iya kewaye wani abu na ilimin Allah sai da Allah ya so Saka duk abin da mutum ya ga ya sani ko ya ɗan tsururuta na ilimi, ya san cewa ilimin Allah ne, Allah ya ɗauka ya bashi. Kuma wannan da Allah ya bashi ɗan kaɗan sunan shi, wanda Allah yake cewa ma utitun min al’ilmi illa ƙalila. To da ka daina ƙafafa, <clears throat> ka daina ji da kanka, ka daina bunƙasa ko kana nuna isa ko kai wata tsiya ce. Dan kawai Allah ya baka wani ɗan ilimi, ɗan cikin cokali wanda kake cin abinci da shi ko kake samun haskaka da shi ko kake bauta Allah da shi ko kake haskaka wa wasu da shi duka na Allah ne ilimi siffa Allah ne kayan shi ne da ka ji anan ya cike da innaka antal alim kai Allah kai ne al-alim masanin abinda wasu ba su sani ba akwai alim masani to shi alim masani ne ga magari wanda shi ya sani wasu ma sun san irin abin da ya sani amma kara da al'alim to wannan siga ce ta mubalaga siga ce ta sifatul mushabbaha lismil fa'il wanda ke nuna cewa ilimin cikakke ne lazimi ne ga mai shi sannan kuma mai wannan ilimin yana da ilimin da sauran masu ilimi ba su da shi saboda Allah al'alimu na nufin Allah wanda yake da siffar ilimi lazima wanda kuma ya san abin da mutane da sauran halittun shi ba su san abin da ya sani ba sai iya abin da ya sanar shi su sannan alhakim shi ma alawazan fa'il wato wanda yake da hikima a cikin abubuwan da yake kaddarawa da ayyukan da yake yi duk abin da Allah ya akwai hikima a cikinsa Allah baya yin abu mara tsari ko mara hikima ko mara ainihin wato wata hikima ta musamman amma bayi da yake iliminsu takaitacce ne ba dole su ga hikimar da Allah yake nufi a cikin waɗannan abubuwan da yake ba kamar yadda anan mala'iku ba su ga hikimar da Allah yake nufi da halitta na Adam ba kisa ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da baku sani ba to ni alimu ne kenan ku kun san abin da kuka sani na tarihin halitta annabi Adam sun san cewa ƙasa ce aka ɗebo aka takuɗa aka kwaɓa aka yi kaza su da ka iya wannan da suka sani kenan abin da suka gani on the surface kuma shi suke hukunci cewa wannan halitta tana da rauni ba ta iya maye gurbin Allah a bayan ƙasa ba sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamuna a'a na san abin da ba ku sani ba to su ne su ma anan suke itirafi suna cewa la ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya Allah ubangijinmu mu ba mu da ilimi sai abin da ka sanar mu lalle kai mai ilimi ne irin ilimin da babu mai irinsa sai kai